mai kowa mai komi da ya kaddace mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka daidai da irin wannan lokaci kuma daidai da irin wannan rana duk da yake nace da muka sake haduwa duk da yake nace da muka sake haduwa kamar ba mu taba haduwa ba wani zai gani malam musa ya gabatar da nasauci a wannan masallaci ba so ɗaya ko so biyu ko so uku ba shi ya sani ce da muka sake haduwa ni kan ban san ya ka haduwar da muka yi nan ba wallahu a'lam amma dai ala kulli halin muna maraba da zowar yan uwa iyaye mata da kannai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarci wato sun samu damar shigowa a cikin wannan babba rahaba ta wannan masallaci juma'a na unguwar alhaji umaru tambuwan wato muna maku fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya da kun shigo lafiya allah ya sa ku fita lafiya ku je gidajen mazajen ku lafiya kuma muna addu'a ta alkhairi allah ya sa abin da za a faɗi ya amfane mu allah ya sa ya zama sanadin tsira gare mu ranar alkiyama akwai ɗan abin da zai bata nan da ku kaɗan surutu da na ga alama kila zan dakatar da karatun nan yau kuma ba don komai ba saboda ni ban ga alamar cewa kun zo sauraren karatu ba ne tun da zaman nan dai naku wallahi tallahi bai bani shawa ba haka surutun ku bai bani shawa ba gaskiya dan ban san yadda za a yi a samu natsuwa da irin wannan surutu da irin wannan jerin kwano na zama ba har yanzu akwai hilin da mace ɗari biyu su zauna cikin hilin wannan rahaba ta masallaci amma abin takaici ina ganin rigima ta yi yawa ke matsamin ke yi kaza ke yi kaza ga wurin zama idan abu ke tsegominki tana nesa kuma tsegominki ke sosai ku zo ku haɗu idan ko har karatu ne ya kawo to sai a yi kokari a zauna don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai a saurari karatu idan ɗanki an nesa matso da shi kuma ki ɗauko kwaran mataki akan kai ya mana surutu jama'a ga shi har yanzu ba ku surutu ba sannan sai kun ba surutu ne za a yi karatu kuma ban ga alamar bari ba haba jama'a ya kamata mu lura wallahi dai zai ba mu gani mun je garin mago ta hanyar wa'azin da yan mago suka nemi malam hashim muhammad na ta'ala malamin mu Allah ya kara mai rahama Allah ya kara mai rufin asiri sun nemi ya gayyato malamin mu malam abubakar giro argungu da ya je yana zuwa shi ya samu ka dakatar da karatu tiya na mata muka tashi gaba ɗaya muka je garin mago kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lahiya mun kwana can yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mun dawo tun yaron da zai yi mana kowa a kore shi ya koma wajen uwarsa ko shi an danwa ko dan gidan wani tun yaron da zai yi surutu ina malam Salisu ka zo duk wanda ya kowa ya ban mana masallacin mai ga yan kowa zai yi za ta yi? mun zo karatu za ku aza mana wasa ko ba haka karatu ya kamata ku mana warki cikin masallaci mu ba mai zama yara irin ku ba ba mu da irin ku ne ka ji shirme shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarce mun dawo kuma mun dawo lafiya muna kuma fatar a ce mun dawo da lada ta wannan aiki da muka gabatar jiya kamar wanda yau ma neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ta sanya zuwan mu wannan masallaci dan yin wannan aikin da kuma ga Malam Musa Yusuf Asad da Sunna hafizahullah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mana shi Allah ya kiyaye mai imanin shi ya kula mai da gidan shi ya kare mai zuriya shi ya kare mana baki babu abin da ya rage yanzu gare mu face mu samu wuri na kwarai mu zauna kuma ina son cikin lokaci bayan lokaci malam Musa ko kuma kai shugaba ka kula da yan agaji a samu wanda zai tura wajen mata su bai mana surutu dan bai da cewa mutum na karatu wa ana wani dogon motsi wannan yana bata ne ne kwanan da Allah ya taimaka muna Malam Musa Allah ya make kyawun jagoranci shigowar Malam Musa ya wuri ta ƙara mana kwarin gwiwa kwarai game da wato ruhi na addinin musulunci kullum malam Musa ya shigo yana kokarin jan hankalin mutane akan su bi alkur'ani da hadisi bisa ga fahimta annabi da sahabban shi ridwanullahi ta'ala alaihim malam Musa yana kokarin jan hankalin mutane game da su ya tara da bin bid'a da dayanta dan ba mutanen bi bane ɗayanta ko kowane gida ne aka haife su kuma kowane ɗaki ne kuma kowace mace ta haife su inda yan bid'a ne ba su da amfani saboda sun sha mugun nono daga mahaifiyarsu bid'a Allah ya kare mu shan nono bidi'a ya taimake mu ga shan nono sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga malam Musa nan dare ku ya ku jama'a zai ci gaba da aikin shi malam Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة الرجب أكني عشرين قوة الرجب ليه وشاتر هو عشرين دين يومنا شاتر قوة الرجب hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da sha bakwai ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan babban masallaci na ahadu sunna da ke cikin wannan gari na yawuri wayannan karatuttuka da ake yi suna gudana ne karkashin jagorancin babban malaminmu a sheikh abubakar a na kauyi allah ya saka masa da alheri kamar yadda wato malam ya nema daga yan uwa mata cewa yana da kyau a natsu a yi shiru to a yi natsu a yi shiru don a saurari abinda ya kamata a saurara abu na farko da nake so in fara da shi shine matsalar aure la'akari da mata ne suka taru a wannan guri daga shekara ashirin da biyar abin da ya baya daga shekara ashirin da biyar zuwa yanzu duk wanda ya taso yana da shekara ashirin da biyar zuwa talatin zai faɗa maka irin yadda ake samun matsaloli na aure wato a wancan lokacin daga shekara talatin abin da ya baya to bai wuce kaso biyar cikin kaso ɗari ba wato kaso casa'in da biyar ana zaman lafiya ba a samun matsala amma daga shekara talatin zuwa shekara ashirin da biyar yadda idan an yi aure bayan auren ake samun matsaloli har a wasu guraren ƙididdiga da lissafi ya nuna cewa yadda ake yin aure a shekara da yadda idan za a yi auren ake buga invitation card na gayyata a je gidan rediyo a sanar a je gidan tv a sanar da haka ake yi idan aka yi saki to sai kaga ko dai da sakin auren da auren su zama kankan kan yanzu ko kuma sakin auren ya fi auren wato da ake yanzu yawa idan aka ce an yi aure guda ɗari a shekara to yanzu da wahala shekara take zagayowa ka samu aure hamsin na nan sai ka samu daga cikin aure ɗari da aka yi hamsin sun mutu ko sama da hamsin hamsin din ne auren su kenan wani daga cikin amuran hamsin ma yana rawa yana girgide tare da irin soyayyar da ake yanzu kafin a aure a wancan lokacin kafin a aure ba a yin ta idan ka samu dandazon tarin cirin maza za ka ji suna koke dangane da mata su ma matan idan ka same su za ka same su suna koke dangane da mazan har wani karin magana mata suke da shi yanzu cewa in matar da ta kuskura ta ce namiji uba ne to sai ta mutu kuma mareniya saboda kasancewa namiji ba dan goyo ba ne to shi kuma namijin da ya ce mace uwa ce ba mu san shi kuma ya zai mutu ba to shi yasa nake so in ɗora wannan karatu akan wannan asasi domin in je inda nake so in je abu na farko ga wanda suke kallon allo za a ga gashi nan nasa a samun nisa a fil qur'an kashe-kashen mata a qur'ani har da ma aya ta farko Allah madaukakin sarki ya buga mana misali yace daraballahu masalan lil ladina kafaru Allah ya buga misali ga wanda suke kafire ne akwai imra'atu nuhin wa mar'atu lut akwai matar annabu nuhu sannan akwai matar annabi ludu wayannan kana ta ta ta abdaini min ibadina salihaini da matar annabi nuhu da matar annabi ludu sun kasance suna ƙarƙashin bayan Allah annabawa na kirki mutum biyu amma fa kana ta kuma ga su ƙarƙashin manyan bayan Allah sai suka ha'ince su da haka tun da sun sa ha'inci a ransu ba su nufi Allah da zaman da suke yi da su ba Allah sai ce falam yughni anhum min Allah shay'an zama da su idan an je gaban Allah ba zai musu amfanin komai ba wakila dukulan nara za a ce wa matar annabi nuhu da matar annabi lutu ku shiga wuta tare da masu ainihin wato shiga da haka annabi nuhu kasancewarsa mutumin kirki annabi lutu kasancewarsa mutumin kirki amma ta bangaren mata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ainihin wato jarrabawa da haka wani lokaci a ke samu ka kaga namiji mutumin kirki amma Allah ya jarrabe shi da wata irin mata ta yadda idan ka kalli mijin ka kalli mata sai ka ga nisan su ya kai tsakanin gabas da yamma kaso na biyu Allah madaukakin sarki ya kuma buga mana misali ya ce wa daraballahu masalan lillazina amanu Allah ya buga misali na masu imani sai ya ce mar'ata fir'aun ita ce matar fir'auna mun sani cewa fir'auna yana daga cikin ga manyan wato marasa ji manyan wanda suka kai matuƙa wajen kafirci wanda ƙur'ani yake ta kiran sunayensu sai ya ce daga cikin wa'annan matan da Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da su na masu imani akwai masu fir'auna إذ قالت rabbi bilni عندك بيت في janna, lokacin da har daga ƙarshe ta zo tana roƙon Allah ya gina mata gida a cikin aljanna tana cewa wa najjini min fir'auna wa amalihi Allah ka tsiratar da ni da fir'auna daga irin wannan aiki da yake mara kyau sannan ka tsiratar da ni daga wato mutane wanda suke ainihin wato azzalimai ita a kankin kanta mutuniyar kirki ce amma Allah ya jarrabe ta da miki wanda yake ba na kirki ba da haka kamar yadda Annabu nuhu da annabu lutu gashi mutane ne na kirki amma Allah ya jarrabe su da wasu irin mata wanda ba na kirki ba haka masu fir'auna ita mutune ya kirki amma Allah ya jarrabe ta da mijin da ba na kirki ba ana samun haka wani lokaci kaso na uku ana samu wani lokaci kaga da mata da miji duk an haɗu dukkan su mutanen banza ne kamar yadda qur'ani ya bamu labari gashi ya ce tabbat yada abi lahabin wata qur'ani ya sauka ya tsine ma abu lahab da kuma matarsa dan ya ce ma agana anhu maluhu wa ma kasab sai yace sai yasla naran za ta lahab da sanna zai shiga wuta ma abuciyar bela sai Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul haqab da kuma matarsa da haka a nan gurin sai ya zamanto shi mutumin banza matarsa ma mutuniyar banza to wani lokaci akan irin wannan hadin. to shi yasa idan aka nemo matar da ta tattara kayanta daga gaban Allah da annabi Muhammad sai gaba aka nemo wanda ya tattara kayansa daga gaban Allah da annabi Muhammad shi ma ya gaba to in aka haɗa su sai ka ga zaman yayi daidai ba matsala shi yasa irin waɗannan matan sai ka ga mace ya kama mace ya gabje ta ya gabje ta ya koro ta titi gobe kuma sai ka ga zama yana nan daram da kan yanzu mata ga gurin da za ta zauna sannan Allah ya ba mu labari akan abin da ya shafi wato iyalan gidan Ali Imran da ya ce idan ƙara cimar ati imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni innaka anta samiul alim da haka farkon ayoyin shine inna Allah tafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim sannan ya zo mana magana akan abin da ya shafi annabi Zakariya cewa wa Zakariya ka ba su labarin annabi Zakariya izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijin shi yace rabbi la tadarni fardan Allah karka banni ni kadai wa anta khairul warithin Allah kai ne mafi alherin wanda ake ainihin wato gada ko kai ne ainihin wato alherin masu gado don haka Allah maɗaukacin sarki sai ya ce fasta jabna lahu sai muka karɓa addu'ar annabi zakariya wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zauja sai muka bashi da annabi haya sai muka inganta masa matarsa da haka sai ya zamanto shi annabi zakariya shi ga shi mutumin kirki sannan kuma ga matarsa mutumin kirki to idan za a yi aure abin da ake so yayin da mace ta yi kokari ta zama ta kirki to ta yi kokari ta zama mijin da za ta aura ya zama na kirki ne shi yasa ake cewa ga maza da yawa a gari amma sai ranar da mace ta tashi neman nagari to lokacin kuma za ta sha mamaki kuma mata sau da yawa da mace ta yi gaugawa ta aure tana yar shekara goma sha shida amma ta fada wa mutumin da ba na kirki ba gara ta haƙuri ta bari ta kai shekara ashirin ta yi aure ta ba ta shekara hudu tana neman mutumin kirkin da za ta aura wanda ba za ta fada matsala ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ya bar duniya sai da ya bada shawara ga bangaren maza sannan ya ba da shawara ga bangaren mata don kaucewa kada kowanne ya fada rigima hadisi ya tabbata a cikin sunan ibn majah hadisin abu huraira gashi nan mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da bakwai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan atakum man tarzauna wato kulka wa dinahu idan mutum ya zo yana neman ku yana so zai aure ku sai annabi ya ba ku ma'auni guda biyu wanda shi za ku rike ba za ku fada rigima amma muna kallon yadda mata yanzu suke shiga rigima kuma abun bakin ciki shine a gaban ku za ku ga wata ta shiga rigima ta kasa fita kuma bai hana gugu ta ita ma ta zo ta fada rigima ana cewa mai hankali shine wanda yawa a zuki da abin da ya faru da wani duk lokacin da abu ya faru da wani kai faru wanda ya da shi bai zama maka wa'azi ba wallahi in ba sa abu kai sai ka zo ka fada ka zama daga ƙarshe yanzu kai ne abin wa'azi to sai annabi ya ce ta bangaren ku ko mata idan mutum ya zo yana neman ku da aure zai aure ku sai annabi ya ce ku duba abu guda biyu na farko annabi ya ce hulka ku kalli ɗabi'arsa me yasa annabi ya ce ku kalli ɗabi'un mutum kafin ku haɗa mu'amala ta aure da shi saboda yanzu a nan cikin ku babu wacce ba ta so mijin da za ta yi aure da shi haƙoƙinta na aure ya tsare mata ba wacce ba ta buƙatar wannan dawo wannan gida a kan lokaci tana buƙata idan ta yi kwalliya tana buƙatar a yaba kwalliyar in ta yi abinci tana buƙatar a yaba abincin in ta yi abu mai kyau tana so a yaba mata ran da ta yi kuskure tana buƙatar a ba ta uzuri tana buƙatar a mutunta ta a mutunta yan uwanta a mutunta iyayenta a mutunta duk wanda yake da alaka da ita wannan ku babu yadda za a yi mace ta iya samun wannan a gurin namiji sai in ya zamanto yana da kulku yana da ɗabi'a mai kyau shi yasa za ku ga yanzu akwai mazan da wani idan zai shiga gida tun kafin ma ya shiga gida sai ya samu wani bokiti ko wata ƙwaro ba ya kwallar da ita ya firgita mutanen gidan ya nuna cewa fa gashi nan zuwa kowa ya shiga tetayensa ba don a gane cewa kai ga ɗan tashin hankali nan ya zo shi ya sa yanzu akwai mazan da idan za su daki matan su sai sun yi bismillah kunna sannan suke fara saboda ba su da kulku ba su da ɗabi'a mai kyau kafin in baro kaduna akwai wani kes da aka kawo wacce yarinya rikici ya haɗa ta da mijinta ta tashi ta tafi gidansu mijin ya bi ta har gida ya je ya same ta gaban babanta mahaifi ya ce wa baban nata ya yi magana in ya isa siya kwakwada baban mari kuma a gabanta wannan ita ce matsala daga cikin matsaloli da ake fuskanta yanzu saboda babu kulku ba ɗabi'a mai kyau shi yasa za ku ga a binciken da muka yi mafi yawanci idan kuka ga an yi zage-zage tsakanin mace da namiji to mafi yawanci mazan ne suke bude kofar zakin da daga karshe da matar da mijin duk su zama marasa mutuncin da kowa yana iya zagin iyayen kowa wannan ita ce matsala ta farko abu na biyu sai annabi ya ce wa dinahu idan mutum ya zo yana da addini ku aure shi ku kalli ɗabi'unsa masu kyau ya yake mu'amala da mutane suwaye abokansa sannan sai ku dawo sai ku kalli kuma me addinin sa me ya karanta a ina yake karatu yana daga cikin abinda da yanzu yake faruwa na matsala wanda mata suna da gudunmawa a kan shi yanzu babban matsalar shine yanzu da yawa daga cikin 'yan mata ma mazan da suke aure sun fi mazan karatu saboda mazan ba su da lokacin karatu shi yasa sai mutum ya atishawa maimakon ya ce alhamdulillah sai ce fita haram matar ta ce mai gida ba haka aiki ba ga yadda ake yi ce na ga tun sanda kika fara zuwa islamiyyar nan baki da kunya billahi ladi sakin daina zuwa saboda bai yi karatun ba kuma bai da shirin yi karatun wannan yana daga cikin matsala daga cikin matsaloli da ake fuskanta to sai kuka ajiye wannan annabi ya ba ku shawara ya ce duk mutum ya zo zai aure ku ku kalle shi ku gani yana da ɗabi'a mai kyau sannan ya alaƙarsa da addini take domin ku mata alhamdulillah a wannan zamanin kuna da ƙoƙari wajen ku karatu amma inda ake samun matsala gurin aiki da karatun nan ne matsala take wata za ta zo za ta koyi arba'u na hadisi ana tashi da an tafi gida kuma sai ta je ta a can wata za ta zo ta koyi karatu idan akwai kwata a kofar makarantar walla za ka ɗauka da ta zo tsallakawa ne karatun ya faɗa ciki ita kuma sai ta wuce wannan shine babban matsala da ake fuskanta daga gurin yan uwa mata wajen abin da ya shafi abin da suke karantawa na addini to da annabi ya ba ku shawara ya ce muku ga abin da ya kamata ku kalla da kuka tashi sai kuka aji yanzu mafi yawancin ku yanzu nan cikin alaramomin nan da ake tare da su mahaddata ƙur'ani. da wani daga cikinsu zai zo neman ki ciyaman na local government ya zo neman ki don girman Allah wa za a kayan a kuku ba da gaskiya kun san wanda zai sha kayan wata ma rashin mutunci za ta yi kuma daga ita har iyayen sai a ce ce littafi za ta ci kaza kaza kaza kaza kaza sai ya maganganun banza to sai Allah ya jarrabu mutane kuma da fadawa rigima da mutum ya zo yana son yarinya sai a duba sai a ga da wace mota ya zo da yake nan ma'aikacin gwamnati ne shi ko ɗan kasuwa ne idan ma'aikacin gwamnati ne a mataki na lokal gwamnan yake ko a jiha ko a federal gwamnan yake a federal gwamnan din ma sai an tambaya a wani farsakan gwamnati yake aiki sannan kuma in ɗan kasuwa ne sai an tambaya a ina yake kasuwancin a kano ne in a kano ne a ina lumfunan su suke a layin yan zinari ne ko ba layin yan zinari ba ne to tunda mutane suka cire harkar addini a aure suka koma kawai suna kallon mutumin da duniya take hannun shi ne su ba shi aure to daga nan sai matsaloli suke biyowa yanzu wanda wallahi mata ba za su fita daga cikin wannan matsalolin ba sai sun gyara a ƙarƙashin wannan yanzu mataki ya kai ga duk wani mai muguwar aƙida idan ya zo ya ce yana son mace inda ya taɓo da kuɗi a hannunsa to iyayen ba sa kallon makomar yarinyar ita ma yarinyar kanta ba ta kallon makomar kanta kawai tana kallon abin da za ta samu ne yanzu da abin da za ta fanta ba ni da kunne na naji wasu yara 'yan shekara sha takwas zuwa sha tara ko shekara ashirin ba su kai ba suna tattaunawa isu isu 'yan mata ne suna cewa wallahi su ɗin mutum yana da kuɗi ko sa tamanin a duniya to saurayi ne a gurinsu an ko mutum ba shi da kuɗi to ko tsaransu ne to su tsoho ne a gurin naka su kar wanda yake da kuɗi shi yake da magana a gurinsu to sai ya zamanto da dama daga cikin mutane ne sai suka ɗauki kuɗi ita ce hanya ta ƙarshe da ake so idan ana so a wargaza rayuwar mace sai a wargaza rayuwarta a kan shi ƙarƙashin wannan abin ne annabi ya ce in mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau ku aure shi illa ta fa'alu in ko ba ku yi haka ba to takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari za ku ga ainihin wato fitina da kuma ɓanna mai yawa a doron ƙasa yana faruwa wanda wannan natijar mutuwar auren da yake faruwa yanzu daga cikin sakamakon saban umarnin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ku ja layi waɗannan abubuwan guda biyu da annabi ya ce a ba mutum aure saboda su dinahu wa kulqahu addinin sa da kuma mai ɗabi'arsa wannan ya kamata ya zamanto muku ma'auni ga duk wanda zai zo neman ku aure ya zamanto kuna da ma'auni wajen wannan shine abin da zai haɗa ku alaƙa ta aure da shi kuma kun ga wayannan abubuwan guda biyu da annabi ya faɗa muku ba ba haushe yana cewa abin da babba ya hango yaro ko zai aure mi ba zai hango ba to abin da annabi ya hango ya faɗa ma al'umma ba rimi ba ko sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango abin ba kun san ko mahaifin mutum ne yake zaunar da shi ya ba shi shawara ya ce mai ga abin da ya kamata ya watsi da shawarar shi ba zai ga abin da yake so a rayuwa ba ballantana annabi ya ba mutane shawara ya ce ga abin da ya kamata a yi mutane su watsi da shawara annabi kuma suna tsammanin za su zauna lafiya wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba to wayannan abubuwan guda biyu da annabi ya ce addinin mutum da ɗabi'arsa shi ya kamata a kalla sannan mu'amalar aure ta shigo to ku ja layi akan wa'annan abubuwan guda biyu yanzu sai ka ga mutum yana da aƙida ta bai yadda da hadisan annabi muhammad ba wato ɗan ƙur'ani zalla ya tashi ya tafi neman yarinya amma wallahi in yana da kuɗi iyayenta sai su kau da kai daga muguwar aƙida shi sai su ce wai ana labi ake a duhu kariya ne mu ba ma lalibi a duk wallahi mu a haske muke lalibe ba yadda za a yi mutum yana rike da qur'ani da sunnar annabi muhammad sannan a ce wai yana lalibi a duhu ƙarya ne mu ba mu yadda da wannan ba ka ga mutum yana da aƙida ta cewa kowa yana zama allah amma da ya tashi ya tafi neman aure iyaye sai su kau da kai daga muguwar aƙidarsa sai su ce ai lalibi ake yi ainihin wato ado ka ga mutum yana da wato aƙida ta zagin sahabban annabi muhammad amma in ya tafi neman aure sai a ce wai ai lalibi ake ado to wannan abin laifi ne na kudan mata da kuma wasu daga cikin iyayenku duk da mun san cewa 'yan shi'a suna da aƙida ta taƙiya da rufa-rufa amma tun da annabi ya baku shawara farko da mutum ya zo gurin kera san ki tambaye shi me aqidar ka wani bangare ne kai mu kai namu ne ko ba namu ne? dan in san wani bangare kake kuma in ya faɗa sai a yi bincike wata yarinya ba da dadewa ba babanta ya sa musu rana zai aurar da ita da yadda bai wuce saura wata ɗaya ba auren ya yi kusa sai ya gano wanda zai auri yayar ɗan shi'a ne sai baban ya kira ta ya zaunar da ita ya ce mata kin gani ne mahaifinki ta ce eh kin san babu wani abu na alheri yanzu da za ki samu ya to ba ni ba ne mutum na farko da nake miki fatan ki samu alherin ta ce eh in san babu wani abu na sharri da zai sami ke zaman to ni ne mutum na farko da zan fi kowa damuwa ta ce ya ce mata to in kin yadda ni ne ubanki ni na haife ki na isa in sa ki na isa in sa ki bari mijinki yana da aƙida batacciya cikin abin da ya bayyana gare ni yanzu ki yadda ki hakura ki rabu da shi in kika yi min biyayya Allah zai kawo miki wanda ya bi shi kuma yarinyar ta ce wa baban sam'an wa ta ji kuma ta masa biyayya da akwai abin da ake cewa duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah sai ya musanya masa da mafi alherin abin da ya bari wallahi da baban ya zaunar da ita ya karanta mata wannan da ta akura ta bi umarnin baban daga ƙarshe mijin da ta aura ya fi kuma wannan wanda ta bari yanzu da ta ga tun ga ta ce baban bai isa ba ai wallahi sai ta aure shi in ba ta aure shi ba sai ta shiga kwalban minerals da haka yan mata suke wannan shirban iyayen yarinya su wahala da ita ta taso ta girma rana ɗaya wani zai tsince ta akan titi sai ka ga wasu yan matan saboda rashin mutunci idan rigima ake da su a gidansu wai iyayenta ba za su iya faɗa mata ta bari ba wai sai an je an kira saurayinta wai shi zai yi mata magana ta bar abin da take shi yasa za ku ga iyayen yadda ta kuskura ta yi baran baran da iyayenta wallahi in ba sa'a ba daga ƙarshe sai kun ga Allah ya jarrabe ta mu mun sha gani ba ɗaya ba ba bi ba to wannan yana daga ciki daga cikin masu miyagun wannan aƙidar akwai ainihin wato shi'a shi'a da kuke gani labarin ta wasu suke ji daga nesa ba su san hatsarin miyagun aƙidin ba amma wasu daga cikin ku ɗan bibiyar da suka fara mana a wannan 'yan kwanakin sun iya fahimtar abubuwa da ainihin wato dama zan fara kunna wasu abubuwa wanda wasu ma na hausa ne don ku fara ci sannan ku kalla da ainihin wato idonku Thank <laughs> you. لما ta'addanci suka bayyana kofar ka'aba suka caccata rigar ka'aba ba su tsaya nan ba a da suka bayyana hajar aswad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a shekara ta ɗari biyu da sittin da hudu hijiriya suka tare ayar muka na nema su dawowa daga garin maka suka kashe su suka kwace dukiyar su don shi a kenan ya ba da dokar cewa duk masallatai a rubuce su da zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam titina ma a rubuce su da zagin abokan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kewaya a kasuwanci ma a kururuta zagin kashe musulmi babban malamin da wanda ya shahada da su da shan abu bakar

don ya rinjira da shi a bisa dukkan wakiltar misali da ta ba da waɗansu mutane masu girma da sarauka da rinka ɗauka wani addini kamar su da wannan za ku wani abin da ya sa haka muke yiwuwa bayan ɗan shekaru da daga ko bari barin duniyar manzon rahama sai don irin tarbiyyar wannan manzo mai girma da karfin imanin sahabban nan nasa da kuma yanke bisa da bisa a cikin zuciyarsu wajen ɗaukaka dukkan yakar dukkan wanda zai tare yaɗuwar wannan addini musulunci Allahu Akbar Allahu Akbar ba ni labarin waɗansu mutane irin waɗannan sahabban na wanda ne amfani da waɗansu mutane kamar waɗannan kakannin nan lalle sun cika sahabban manzon Allah ta sallallahu abu rukunu asad bace wa ya rana ashirin da uku ga watan shekija a shekara ta ashirin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musulmi sun fitar zuwa masallaci don su gaida ubangiji sayyidina umar radiyallahu anhu ya zaga bazan yi musulmanci tabbatawa suke da wuya sai wani ba mace ce wanda ake kira mai rusu ko ake masa da kabi da akulu haka ya bayyana ka da ne ya so ka masa kuma ya kana suka masa kuma har su shida nan ta ta sai da kuma ba sannan sai ya fara ku duk wanda ya sha gaban da sai so ka masa kuma har sai ya so shi ko sha daga lokacin masa sai shi kansa dokar ciki tare da shi yayin da sai na Umar radiyallahu anhu ya tambayi wanda ya aikata wannan aiki sai aka ce da shi ai ce godiya ga Allah ya ce alhamdulillah ban sanya karshe na ta hannun wanda yake da'awar musulunci ba kuma bai taɓa wa Allah sujjada ba Allah wajen ransa hakika na faɗi cewa a kyautata ba bayan rashin da umar ta samu abu na kwana uku yana jinya sannan ya koma ga ubangijinsa a ranar ashirin da shida ga watan zulhijja shekara ta ashirin da uku bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma yau sun gina wani kabari a garin kasha a ƙasar Iran suna cibiya da neman kiwon wannan kabari wai kabarin ma ba shi yau can yana gololo a ciki ba da takin gwarzan taimakon kana da mabucin kabarin nasa kan kabarin nasa kuma ta rubuta cewa su tabbata da kuma su tabbata ga kuma da yaren fasikanci har ma suna addu'a suna karawa wa Allah ya ji Allah ya tashi da sura na alkiyama duk da cewa ya mutu da mai bautan wuta kuma kashe kansa ya da wannan kaɗan daga ciki kenan mun san kowa ne ne sai da na umar shine mutum na biyu a daraja bayan annabi Muhammad sai sai da na abubakar sai shi kamar yadda kuka gani wannan hoton kabarin mutumin da ya je masallaci dakin Allah da asuba an ta da sallah yana sahun gaba da wuka wacce take bemaki biyu an sa masa kozin sai da aka fara sallah ya samu sai na umar ya burma masa wuka har guri shida na umar ya istirja'i yace inna lillahi wa inna musulmi suka yi kansa duk wanda ya yi kansa ya bar mama wannan wuka ya bar mama wannan wuka sai yadda ya sauki mutum sama da goma lokacin da ya tabbatar ba zai gudu daga cikin masallaci ba sai ya bar mama kansa wukar ya kashe kanshi to wannan mutumin ya mutu yana bautar wuta ne shi yasa da labari ya zo ma sai da na umar cewa ga wanda ya zo har ɗakin Allah ya kashe shi sai na umar ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba da auren musulunci ba kuma bai taba ma Allah sujjada ba amma yau gashi wanda ya zo masallaci dakin Allah ya kashe sai da na umar in shi a addu'a suke yi a kabarin shi cewa Allah ya tashe su da shi wannan ɗaya daga cikin hatsarin aƙidan shi'a kenan da ainihin wato muninta da kuma ainihin wato lalacewata. shi yasa doktor sani a cikin manzumarsa da ya yi na rasa da malam jafar lokacin da ya rasu yake faɗa yake cewa qatalu amiral mu'minin musalliyan wa qatat sabihata qissatun tatakarraru an dai an kashe sayyidina umar lokacin sallar asuba lokacin sallar asuba aka zo aka samu malam jafar a masallaci aka kashe shi haka tarihi ne yake maimaita kansa al-ula qatalu aba أبا lahum لهم li kulli jarimatin la تغفر ga wanda suke bibiye da mu a kwanan nan <coughs> sun ga irin bidiyoyi da muka kukkunna na mutanen nan wasu na hausa wasu kuma na larabci muna yin bayani muna fassara musu babu wanda suke cikin hatsari yanzu dangane da aƙidar shi'a kamar ku mata yanzu da kuma samari in Allah ya in an samu lokaci to za mu sake yin bayani akan abin da ya shafi mutu'a da suke wanda in kuka ga yarinya matashiya ta je ta shige addini shi a tana fiki fiki shi ido to billahi da wannan auren na mutu'a shi ke zaunar da ita a ciki idan kuka ga matashi ya ji ya shige addinin shi'a yana fiki-fiki da ido to wannan auren na mutu'a wanda suke ce masa temporary marriage shi yake zaunar da su a cikin wannan muguwar aƙida wannan yana daga ciki kan haka an sha ku ga mutum ya tafi neman aure in kuka ga mutum ya zo neman aure ana tuhumarsa da cewa ɗan shi'a ne to billahi zai ku matsa bincike a kansa akwai auren da muka daura mun daura auren bayan sallar jima'a kafin magariba muka gano cewa dan shi'a ne wallahi yarinyar bata tare ba muka kashe auren daiwa kuma yanzu a kaduna matakin da muka dauka kenan duk wacce ta bayyana mijinta dan shi'a ne tana so su rabu mu mun san yadda muke yi mu kashe ainihin wato auren dan ba yadda za a yi inda kirki ce yar alar yadda ba za ki iya zama da mijin da yake zagin uwarki da ubanki ba to ba daidai ba ne ki zauna da mijin da yake zagin abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da haka yanzu ma idan kin san akwai wata wacce kike da ta cewa a kanta tana aure da wani wanda yake da wannan aƙidar kuma za su yi muku sun bari to billahi ladi qariya suke akwai aƙida da ake ce mata tafiya akwai wanda da ana tuhumar sa aka zaunar da shi aka ce sai dan shi'a ne wallahi da daga ta kai daga sai da aka ɗauko qur'ani aka ba shi bayan ya bar gurin ya tafi sai ce wayannan mutanen hauka suke ya ce mu yanzu dan mun rantsi ko da mai mamaka rantsi musu inda sun san abin da suke sayar da rantsuwar mu kuma wallahi sai daga baya bayan ya aure ta kuma aƙida shi a ta bayyana shi yasa in ana tuhumar mutum da aƙidar shi'a ya zo neman 'yarku, to kan ku saki jiki da shi ku tsananta bincike a kan shi kafin ku yadda alaƙa ta aure ta haɗa ku da shi Allah ya tsare mai tsare da imanin mu. Allah fara shekara ta suna sa inda suka mamaye garin Hasa da Bahrain da Oman da garuruwan su shi. Daular za su gama da suwa har zuwa shekara ta ɗari hudu da sittin hijiriya. Waɗannan mutane sun yi na ba ta wasa ba. Sun tsaftace yana daga cikin irin barnar su a shekara ta ɗari da sittin da hudu hijiriya. Suka cire ayarin da masu dawowa da garin wata suka kashe su suka kwace. Mata ma ba bai su a baya ba. suka kama cewa ya yawa suna cewa akwai mai bukatar ruwa duk wanda ya ce yi sai ka kara da shi kai da wata yin shi a suka da shi rai da shi na musulmi wajen dubu ishirin abinda suka kwata kuwa ya kai dinari dubu sau dubu wato miliyan ce kenan a shekara ta ɗari uku da sha bakwai kuwa idan suka yi har zuwa wata a ranar da alhaji suke fita zuwa gida suka kashe alhaji وعنده شهادة أما شهادة ينكر أما ينكر ما تعرف جد الكلمة الفرمان ولا تاكل suka balle gobar ka'aba suka caccece rigar ka'aba balla ya ba a da suka balle hajarul aswad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya da hannun su cikin masu tabbaci suka kuma tafi da shi zuwa garin su ya sai yanzu wace an ta tare da nasu gaya wa Allah ranar kiyama kashe bayan Allah a dajin Allah a ci mutuncin zatin Allah da bayan Allah ba tare da sun irin narkon azabar da Allah ya kare shi da wanda ya ta'addaci a wannan ɗakin mai alfarma ba suka sace da irin aswad ba a dawo da shi ba har sai da ya sha tara ashirin ne, sannan hajjar aswad ya dawo a shekara ta ɗari uku da talatin da حتى تدرك حوزة حتى gani kuwa ta yanzu sunanan kasar imaninsu ne bai kai su dinga yin haka ba amma nan gaba za ku gani kuma idan wato nan gaba za ku ga abin mamaki amma ba masu Allah ya sa wannan abin ya ci gaba da tafiya a nan ƙasar. Allah ya fatattaka wannan mugura gidan, Allah ya rugu-rugu da ita yanzu misalin da ya bayar na wannan muguwar aƙida da wannan biki da ake yi bari ku gani irin yadda suke yi abin ko imani babu ko tausayi babu نعلم <laughs> kun gane abin da suke kuwa wuka suke sawa suna yankar jikinsu a matsayin ba ku jiri a jikin kowa ba a matsayin wai bakin ciki da ranar da al'imamu Hussaini ya mutu kuma na sha faɗa a gurare da dama na ce me yasa yadda kisan Husaini ya yaɗa cikin mutane amma wanda suka kama shi hannu da hannu suka kashe sunansu bai yaɗu ba cikin mutane suwaye suka kama al-Imam hannu da hannu suka kashe mutum biyu ne akwai Sinan bin Anas an-Nakhai sannan akwai Shamr bin Zuldushan wayannan mutanen kuma asalin wayannan mutanen in shi'a ne da haka idan sunayen su ya bayyana to bincike zai taso suwa suka kashe al-imam Hussein yanzu dan girman Allah wannan ya za a iya dace da shi ne addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukan ku ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka kun ga yadda suke yankan kansu to bari ku gani zan nuna muku inda za ku ga ƙananan yara ake jerawa da wani mugu zalimi da wata ya wurka yana sarar kan yara wai saboda bakin ciki da ranar da Husaini ya mutu bari za ku gani amma bari ku gama kallon wannan يا الرجال طبقوا يعني ما نمر الرجال طبقوا يعني ما نمر الرجال طبقوا يعني ما نمر Kun ga wannan ko? babar za ku na biyun yanzu nan inda suke kautar ƙananan yara ake tsara kawo kansu da niyyar cewa aikin da ranar ne Allah ya kaddara abin da ya faru ya faru to don haka wannan ya ba su dama su dinga yi ma wato ƙananan yara irin wannan ainihin wato muguwar azaba da sunan ainihin wato addini kuma babu yadda za a yi wannan ya shi shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ko annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka tsare mu daga wannan muguwar aqida Allah ka tsare mana imanin mu daga wannan muguwar aqida wannan yana daga ciki kafin mu je za ku ji yayi maganan cewa ba sa ganin girman ɗakin Ka'aba ko kada yanzu kuna ganin ga wani abu nan kamar hoton ka'aba ko to wannan ba ka'aba ba ce ta hakika da kuka sani ka'aba su ce da suka girgira bana a wannan shekarar a karbala suka yi ta kun san shekarar da ta wuce sun hada rigima aikin hajji aka kashe dubunnan mutane to hukumar saudiya bana sai ta kansulin ta ce in dai dan shi'a ne musamman daga waɗannan ƙasashen ba zai je aikin hajji ba kun ga kawabar da suka kirkira wannan shekara a kuma aƙidar su nan gurin ya mafi makkan da madinan daraja wannan yana daga ciki Allah maɗaukakin sarki kun ganta da kyau kun ga ai idan kaba ce ta gaskiya ai ba haka ake ganin mutane ba za ka ga kaba ta gaskiya ai ko da yaushe akwai mutane cincirin do a gurin ta ko da kun ga kabar da suka kirkira nan bana a bana? kuma za ku ji wasu daga cikin malamansu suna faɗa cewa ka je nan gurin ya fi ka je aikin hajji sau dubu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wannan yana daga ciki don haka Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana kuma ainihin wato aƙidar mu wancan bidiyon sai na nemo shi insha Allah kuma za mu gan shi kafin a tashi wanda na so in nuna yanzu kun san abubuwan ne suna da yawa amma za a gaishe. amma abubuwan ba su ce nan ba kwarin gaske a wanda muka fara da su mun nuna musu cewa komai na ya bambanta da na musulmi yanzu a nan kasar da har yanzu kowa ya san musulmi idan ya mutu ba kabari ake zuwa a je a haka a rufe shi ba ba kabari ake mutum a je a haka shi ba tuni sun fito da akwati bari ku gani shi wancan ne da suka rasu kun ga akwatunan nan da falawa da komi yadda ka san kiristoci sannan wannan shi ne shugaban ƙasar iraki a yanzu da ake ce masa nurul maliki ga wanda suke iya karanta turanci zan dinga tsayar da shi duk bayan in yi magana sai su karanta sannan sai in faɗa abin da ya faɗa da yana faɗa cewa karbala ita ce ta fi cancanta ta zama alkiblar musulmi domin a can al'imamu husaini yake ga abin da yake faɗa nan وإن شاء الله فمن يأتي على koma na الحكومة an yi يعدلوا ويسرع في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في العاشر من المحرم وفي الأربعين وإنما في كل جمعة بل في كل يوم لأنه قبلة والقبلة نتجه إليها في كل يوم خمس مرات faɗi cewa kabarin al'imamu ne shi ma alƙibla ne daga cikin alƙiblawa ta musulmi ina ne alƙiblar musulmi ba ɗakin kaba ba da yanzu a gurin su kabarin al'imamu ne sun mayar da shi ya koma ainihin wato alƙibla daga cikin ainihin wato alƙibloli da suke kallo don bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi abin da ya shafi zagi ko na sahabban annabi Muhammad wannan ko ko magana ma ba a ainihin wato yi wannan abu ne wanda yake ya shahara a gurinsu ga wata sifa daga cikin sifa ta alula da suke wanda su dama komai nasu da na musulmi ba ma iri ɗaya ba ne yadda ta hijabinsa da irin naku iri ɗaya ne nasu ba sai sun mai wani takunkumi ba Allah ya kiyaye. To bari ku gani wata alwala da suke ce mata wudu'ul iltimasi. Ku gani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da da اتوضا وضوءا ترتيبيا اهي شاب وضوء اهي اتوضا موضوع ارتباط الموضوع ارتباط شنو شنو جبريل قال شنو الوضوء الارتباطي اول وضوء نود ان اتوضا الارتباطية ارتباطيا قربة الى الله سبحانه وتعالى يكون قادرا قربة الى الله سبحانه وتعالى ابدا بغسل الوجه اغطس وجهي خرجت آه، يعني عمر يعني مطلق اغطس وجهي من الأعلى إلى الأسفل من الأعلى إلى الأسفل أو أصابعه بالماء وبعدين أضع 90 من من المرفق إلى الأصابع السفل من الأعلى أعلى إلى الأسفل والتاجر على التنمية من الأعلى إلى الأسفل نفس الطريقة هذا يسمى موضوعا اعتراضيا ونبدأ فيه أنا وأنتم إن شاء الله تعالى نود أن أتوضأ وضوءا اعتراضيا نود أن أتوضأ الموضوع الاعتراضي قربة من الله تعالى بسم الله cikin kaifiya da irin ainihin wato alola da suke ainihin wato yi yanzu bari ku ji falalar falalar ka'aba da shi wannan falalar kai وهو يعدل ألف حجة وألف عمر. يوم عرفة مذكور في الروايات عن جعفر الخالد رحمه الله عليه يعتقد في الفلسفة وهو أن التواجد من الحسين يساوي أو لأنه أفضل من الحج ويعدل ألف حج وألف عمر abin da yake faɗa da larabci ya ce ka tashi ka je ka kai ziyara kabarin al'imam Hussein ya fi aikin hajji sau dubu haka yake faɗa shi wannan sannan ga wannan shi ma magana ce يقول من جاء جدي الحسين في قبره في يوم عرفة انما حج بيت الله 100 مرة في الرواية من زار الحسين اسمه الرواية يوم عرفة فله ستة آلاف حج وستة آلاف عمرة wanda ya je ya kai kabar ziyara kabarin Hussein ranar arfa to daidai yake da wanda ya umara sau dubu ko aikin hajji sau dubu shi yasa za ku ga aikin hajjin kwata-kwata bai da kima a gurinsu. su da mutum ya tafi aikin hajji ko umara gara ya tafi ziyarar kabarin wa kabarin al-Imam Husaini wannan yana daga ciki da wannan mun da na larabci bari mu dawo na hausan da watakila ba sai an muku bayani ba ku ji abin da suke faɗa da bakinsu. Akwai wani ne shi san sahabban annabi Muhammad to shi ma ranar da aka fafata ya gudaye ba a gidan ƙasa aka kamo shi ba sojoji shi ma ba sai tsaya ba ai tsaya ya kamata sannan ga wannan za ku ji abin da yake fada ba ku san shi ba wannan هذه مرة ابن عمرو يخدم في تعرف ان الحبيب لدرجة الى عندما خلاص تأتي من الجنس ونوته يتأتي من الأمر والله يبتدي من أمر من أمر يكسر الشيء درجة تأمين الشيء درجة دين ودين الشيء عندنا هل يتأتي من الجنس ونوته حققه تدرجة امراضك تموت ابن ابرون ابن ابرون يكشش ابن ابرون ابن ابرون يكشش ده غير ما تعالى عندك عدالة نفسك بيجي وقت يجي يكشي وانا ابن ابرون يكشي انا ماليش هو كمان يكشي وما اقوى متى انا نفسك ده انا نفسي كده kun ji abin da ya ce akwai mutanen da annabi ya girme su da ɗan kaɗan akwai wanda yake so ya faɗa ba zai iya faɗa ba ne ko san kowa yake so ya faɗa sai da na abubakar shi yake so ya faɗa amma bari mu bar shi ya ƙara yanzu an fara to haka za ku ji suna irin wa'annan kinaya cikin an gane in ba kana biye da su ba kana biye da aƙida in sun yi magana ba za ka gane kowa suke nufi ba kamar yadda nan ya zo a taron maulidi

shi ne musamman zakin zafai shi ne musamman zakin mazaza ana mai tsaro shi ne musamman zakin matan mazaza kuma kuma mutum su biyu shi da kanshi ya ce su ba su san wani musulmi mai yin wannan ba kun ji a nan gurin ya ce a tsine ma duk mai zagin sahabban annabi muhammad ko to bari ku ji nan kuma gurin ya yi tsinuwar da kanshi ko bai ba la'ana Allah banu umayya qatibatan Allah ya tsine ma banu umayya gabaki daya dan ba ku ji ba bara ƙara dawo da shi dan ku ji abin da ya faɗa اللهم الان ابا سفيان ومعاويه ويزيد بن معاويه. من يا الله يديني مع ابو سفيان هو؟ الله يديني مع to za ku ji can gaba inda yake ce Allah ka dine ma awwalu da sani da salisu da rabi'u da abun suka in kuka ji sun ce awwalu to abubakar shi suke nufi shine awwalu kamar yadda in kuka ji dan shi'a ya yaki Allah ka dine ma indo wa yake nufi Aisha ita suke nufi da indo in ka ji ya ce garbati to abubakar shi yake nufi da garbati bari ku ci gaba da jin shi تلك عليهم منك اللعنة أبد الآبدين أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر ثابت له ثلاثة ولعنه جميعا اللهم أنت أول ظالم باللعن مني وبهذه أولا ثم الآن الثانية والثالثة والرابعة اللهم الآن يزيد ثابتا ولا kun ji abin da ya faɗa ko sai yanzu dan girman Allah kafin mu zo kan maganar matar annabi Muhammad na na Aisha ku ji irin maganganun da suke yi a kan talacin na cin mutunci wace ce a cikin kunan ta haifi ta ta mata wahala wanda yake iya buɗe baki ya danna ma uwar ta zagi kuma za ta ɗauki ta ta bashi sai matan annabi muhammad saboda mutane suna ɗaukar addini da wasa bai da kima a taho a ce miki wannan faga a da shi wai sai ki ce wa ai lalabi ake ado za a je lahira ai ai da yake gidan ba ɗaya bane za a tafi ina za a je lahira wannan yana daga ciki yanzu nan wannan matsayacin a sallah ne amma yake zinewa sahabban annabi muhammad bari ku ji abin da yake faɗa shi kuma wannan قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم وانصرنا بهم وانتصر بنا لهم والعن أعداءهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام الله kun ji abin da ya ce matsalan wasu shine ba sa jin larabci kan kacce kuskure ki tafi lahira ba sa jin larabci bari mu sake maimaita ku ja abin da ya ce ya ce Allah ka keɓance musamman wane da wane da wane a gurin tsinin shi ya lissafa sunansu wata za ka ga duk abin karantawa a duniya ta iya karanta amma ba ta iya karatun ƙur'ani ba billahi lalli duk da kika shiga kabari mala'iku suka zo suka ce miki wa ma ilmuki mai kika karanta kika ce ke ƙwararriya ce gurin karatun hausa ko ke ƙwararriya ce gurin kallon fim ɗin hausa to shiga bala'i kin gama su ma 'yan hausan ina nan zuwa ran zo kansu da irin abin da suke na rashin mutunci kaga a zo a kakkarye ƙur'ani a ce wai ana ainihin wato drama ne kuma tare da bakin ciki da yawa daga cikin ku yanzu ba su da abin kallo sai waɗannan 'yan hausa fim yanzu wannan wane ne wannan وشين كل خبر أربعين تشريد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شاك العبد وشاك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan tun kun shi shi zan kuna kada kuna kuma ta da nan kuwa su ne za su koya muku tarbiyya shi yasa da kun ya aure sai auren ya mutu yanzu saboda soyayyar da kuke koya soyayya ce ta hausa biyu mutumin da ya kamata ya zama a garin su shi shugaba sai ka ganshi a gindin fulawa da shi da wata yarinya ta zagaye ta nan ya zagaye ta nan suna gudu suna rawa saboda lalacewa to su ma irin wa'annan nasu yana nan akwai lokacin da za a zo kansa da izinin Allah an yi muku bayani da kuma abin da yake tattare da waɗannan matsaloli na hatsari Allah ka tsare mai tsare mana imani abu na wato kusa da ƙarshe da izinin Allah shine akwai bidiyon da na ke nema ƙazu ina so in nuna muku akan abin da ya shafi yadda suke yanka jikinsu ba ma wannan ba duk ranar da aka zo ko a nan gurin ko a za a yi karatu sai na nuna muku abin ya kai ga wasu gurare wuta ake sawa ma a zuba garwashin wuta a zo a sa mutane su tattaka su fita cikinta saboda bakin ciki wai ranar ne imamu sai ne ya mutu ranar ɗaya ta tafi amma kuma ba ta yi ma Ali bin Abi Talib Allah ya tsare mu wannan yana daga ciki daga ciki na faɗa a guraren karatu a kwanan nan cewa sun yi wato addu'o'i don inuwa gana na Aisha matar annabi Muhammad. Wannan ɗan iskan da muka gama sashi yanzu wannan balaraban. Ga shi walima ya a Ingila. Wannan ɗan iskan walima ya a Ingila ta murna da ranar da na Aisha ta mutu. aka ɗauko wasu mawaƙa mutum hudu yan iska zaune gari banza ma mace da take zaman kanta bai kamata a yi mota wannan zagin ba amma haka yi wa matar annabi muhammad bari ku ji wannan mawaƙin farkon abin da yake faɗa a kalmominsa na farko ga abin da yake an ji abin da ya faɗa me ce cewa ya allahun mal'an ababakari Allah ka zine ma abubakar abin da ya faɗa kenan dan ba ku ji ba bari a ƙara maimaita ku Kun ji abin da ya ce, Allah ka tsine ma abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da Muawiya ya lissafa ya ce duk Allah ya tsine saboda haka yanzu da mutum ya zo neman ku aure farkon abin da za ku fara ku bincike ma mai aƙidarsa in ba haka ba ko na rantse da Allah nan gaba banda matsalar auren mutu'a suna da aƙidar da ake ce mata isti'aratul farji kina zaune za ki ga wani ƙato ya taho da matarsa ya alatta a gurinsu a yi mubadala na mace wani ya zo da matarsa shi wannan mijin ya yi amfani da wato ke shi kuma wancan mijin ya amfani da wancan matar wannan ya halatta a gurinsu kuma ya halatta a gurinsu idan kina al'ada su nemi mace ta baya ta dubula su yi amfani da ita wannan ba wani abu bane a aƙidar su kuma yanzu in banda Allah ya taimaki mutane wannan mugun tattakin haka kashe shi mace da duk inda ka ganta ɗayan uku ne ko dai ƴar wani ce idan ƴar wani ce tana ƙarƙashin kulawar mahaifinta ne ko matar wani ce tana ƙarƙashin kulawar mijinta ne in tsohuwa ce shekaru sun mata yawa tana ƙarƙashin kulawar ƴaƴanta ne yanzu kamar nan a ce ana so ki tashi ki tafi birnin kebe a ƙasa daga ya wuri bala'i ya ganki ko bai ganki ba to haka ba ake sa mata da yara wasu su taka daga kaduna zuwa zaria wasu daga ina zuwa zuwa zaria shi kuma yana can yayi zaman sa idan aikin addini ne annabi in ya ce ai ban sheke shiga gaba ba ai ba zuwa yake ya zauna bai ce masa bai su shi baya shi ma ba sai komai dauko mikati bai fito ya tattafo to sai ya zaman shi a can shi sai ya zuwa bari ku ci gaba da jin shi Allah وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من قال بينهم وحدا حدوهم وسلكا طريقتهم وتفكر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بالي اني اريد ان اكون wannan shine malam yana so zai yi wani bayani ne abin da zai faɗa yanzu shine zai ce yana tabbatarwa a yanzu da zai yi magana yanzu yana tabbatarwa mutane cewa aisha yar gidan abubakar su diko tana guda bari ku ji abin da zai faɗa بك أن عائشة بنت أبي بكر اليوم wannan abin yana tsara me yasa yake tsara ne wanne أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار بل هي في قعدة انس ابي بكر ان وقف ان عائشة انس ابي بكر اليوم في النار بل هي في قعدة da haka yana cewa yana tabbatarwa daga yau ya tabbatar na Aisha tana wuta kuma a wutar ma tana can ƙarƙashin ramin jahannama matar annabi Muhammad da haka mata kuna cikin hatsari wallahi tallahi dole ne ku ɗauki shawarar annabi muhammad wajen idan mutum ya taho neman ku da aure ku kalla ku ga kafin alaƙa ta aure ta haɗa ku da shi ku ga me aƙidarsa ku yadda arziki Allah ne ke azarta a gaban ku kun ga mutanen da sun taso ba kowa bane su Allah mai da su wani abu kuma a gaban ku kun ga wanda suka hau wani matsayi kuma Allah ya saukar da su da haka in wannan mu'amalar ita ce ta haɗa ki kika a wuri mace to yana sama gobe Allah zai cewa ya dawo ƙasa kuma ba wanda ya sai shi ba zai dawo wallahi sai ya dawo dan ba shi ya kai kanshi ba ba kai shi aka yi ba haka kuma in mutum yana ƙasa Allah zai iya cewa ya tafi sama kuma ba wanda ya sai ce sai ya dawo dan Allah ne yake sai ya tafi sama da haka zaman mutum lafiya shine ya gina abin da zai yi ya yi shi dan Allah don ya ainihin wato samu zaman lafiya ainihin wato a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin da kuma ainihin wato addinin mu da kuma aqidar mu a cikin karatuttukan da muka yi na shekaran jiya akwai wanda sun gana kunna bidiyon da har sai da ya faɗa wani daga cikinsu sai da ya tsinuwa su biyu na ukun ya ce Allah ya tsinewa matar annabi Muhammad gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi Allah ya tsine mata haka bidiyo na ƙarshe da zan kunna yanzu wani ɗan iskan ɗan shi'a ne yake ta bayani yake cewa dole ne ba yadda za a yi mu iya ɓoye ma ahalin sunna ya ce maganar ta iya ba ta taso ba ya ce domin mutanen nan sun yi karatu suna karanta littattafan mu ya ce ba zai yiwu ba mu ci gaba da ɓoye-ɓoye dole mu fito mu faɗa wa duniya cewa abubakar da umar kafire ne amma idan mun faɗi kafire ne sai mu faɗi dalilin da ya suka zama kafire wannan shine maganar da shi yake faɗa da abin da yake faɗa بل على التقية بل المفسدة على التقية كانت أعظم من المفسدة المترتبة على ترك التقية مثلا إذا كتمت الحق فهذا ينتج انضعاف الدين واضمحلال الحال وترويج جبت الطاغوت عند الجماعة الوهابية الآن 100 قناة في العالم 100 قناة في العالم قنوات الشيعة بس كلهم يتجاملون عندهم فقط المجاملة الصائم والقنوات لا يصرحون بالحق تصريحا فهذا يا أخي الجليل إن هذا إن هذا ما قدرنا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعني الحجج عندنا البراهين عندنا النور عندنا نقدمه والعراق أخي الجليل إني والله إني منذ أنا ولدت صدام موجود في العراق كان يفضحكم ذبحا هل كان بسببه او بسبب الناس كانوا يكفرون ابا بكر وعمر لا هم يعرفون انهم تكفرون ابا بكر وعمر ماذا تكتمون عنه ان الجماعه الوهابيه انهم درسوا كتبكم فان مواقعهم آه، كله مليئه من تكليفات تفسيرات الشيعة أبا بكر وعمر ولا الشيعة أبا بكر وعمر روايات الإمام الصادق عليه السلام روايات أمير المؤمنين عليه السلام روايات الإمام زين العابدين عليه السلام في لعن أبي بكر وعمر كلهم مليئات هؤلاء يعلمون ذلك إلى شبابهم وأولادهم هذا ليس شيئا أنت تكتمه عنه فإخواني العزيز هذا شيء معلوم هذا الدم الذي يجري في باكستان منذ ثلاثين سنة أنا فأنتم لا كان موجود قبلي أساسي لهذا الدم الذي جرى في العراق في هذه الأوان الأخيرة كان موجود قبل هذا القناة هم كانوا يقتلون الشيعة ويقتلون الشيعة عارفين بأن أن اعتقاد الشيعة الآن أخي الجليل لك هذا المجال إما أن تنكر نقول نحن لا ننكر سنقضاتك رمضان تبطن هذه الحقيقة هذا مستحيل أن تبطنها لأنهم عارفون بذلك وإما أن تأتي بالدليل لقلنا نعم بكر وعمر بكر وعمر تكفر saboda haka wannan ita ce maganar da yake bada shi a gurin shi yana kafarta abubakar da umar da aisha saboda qur'ani ya kafarta su kun gan shi nan haka suke yin wa'annan ainihin wato raunin nan da haka wallahi mata idan kika shiga matsala ta jarrabawa kina so za ki aure Allah bai kawo miki ba wallahi da ki auri wanda yake da wannan muguwar aqida gara ki je gaban Allah ba ki taba yin aure ba fi miki sauki wata yarinya ta je ta kinkimo masu irin wannan muguwar aqida ta ce su za ta aura baban ya ce ta hakuri ta nemo wani ta ce wallahi duk bai bari ta aure shi ba za ta shiga duniya ya ce wallahi fi mai sauki ya ce kuma wallahi haka haka yi ya ce shi dai yana da rai sai ya ga uban da haka ya ce sai ya ga uban da ya daura mata aure da shi yana da rai ya ce da a ruwaito a tarihi shi da kan shi ya daura ma shi aure da ɗan shi'a ya ce wallahi gara duniya ta ruwaito ta taɓa shiga karuwanci ya fi mai sauki kuma haka haka ta tafi gara ce karuwanci ya ce ya fi mai sauki a tafi a haka kuma haka haka tafi da haka ina kira zuwa gare ku mata ku bi tsoron Allah kuma mata na sunna wanda suka yi karatu suka gane addini akwai wajibci akan ku ku tashi ku karantar da matan da ba su gane addini ba domin inda matsalar take duk lokacin da ɗan kirki ya zauna ɗan banza ya miƙe sai an samu matsala matan shi'a sun miƙe ba dama maganar karatu a shi'a ai bata taso ba malaman ma mazan ba karatun suke da shi ba ballantana ma matan mabiya amma haka suke kokari ta kowace hanya sai sun yada gidan to su da suke da mugun abu kuma suke su sun yada shi to akwai amana akan ku ku tashi ku yi kokari cikin yan uwa mata Yanku ku yada abu mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsare mai tsare mana imanin mu da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ka tsawa da bismillah tambaya ta bace